daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkan da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adami tare da ku a wannan fitowar ita ce zango na biyu a wannan rana abubuwan za mu gabatar muku da dar ubangiji su ne labarun duniya da ɗumin su muna kuma ɗauke da shirin nan na ko kun san amma sai an ji sharhin bayan labaru sai shirin nan mu koyi harshen farisanci sannan kuma amsoshin fiƙihu daga nan sai shirin matasa sannan kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. A Najeriya an sanar da raso babban malamin addinin Musulunci Shehu Tahiru Bauchi. makaman iran masu linzami ne kan da garkon da ke takawa makiya barki falasina sun karbi gawakin shahidai sha biyar daga 'yan mamaya to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniyar a najeriya an sanar da rasuwar babban malamin addinin musulunci shehu tahiru usman bauchi daya daga cikin 'ya'yan babban malamin addinin musulunci a najeriya Said Ali Tahiru Usman Bauchi ne ya tabbatar wa jaridar Daily Trust cewa malamin ya rasu. Said Ali ya farta cewa tabbas shehi ya koma ga mahaliccinsa, mu duka daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma. Hakanan kuma ya ƙada cewa lokaci ya yi da shehun malamin zai huta, kuma mun gode wa Allah da ya mana komai ya tsawaita rayuwar shehi har zuwa wannan lokacin. shi dai sheikh dahir usman bauchi an haife shi ne a ranar 29 ga watan yuni na shekara ta 1927 ya kuma rasu a ɗan shekaru 97 a wannan alhamis ɗin 27 ga watan nuwamba gabanin rasuwarsa dai ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malaman addinin musulunci a najeriya da ma faɗin afirka wanda ya ƙara rayuwarsa wajen koyar da alkur'ani mai girma da sauran ilimomin addinin musulunci hakanan kuma yana cikin manyan malaman ɗariƙar tijjaniya a cikin ƙasar da nahiyar afirka kuma a madadin radiyon hausa na mara jamhuriyar musulunci ta irin da dukkanin ma'aikatansa muna miƙa ta'aziyya ga iyalansa da dukkanin almajiransa da masoyansa allah ya ji kansa ya yi masa rahama ya kuma kyautata namu zuwa. rasha ta ce a shirye take ta taimakawa najeriya a fada da ta'addanci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta sanar da cewa ƙasar a shirye take ta taimakawa tarayyar najeriya a faɗin da take yi da ayyukan ta'addanci mai magana da yawan ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta rasha maria zakharova ce ta bayan haka sannan kuma ta jinjina ƙoƙarin da gwamnatin ta najeriya take yi wajen wato a wannan fagen na kalubalantar masu wuce gona da irin zakaroba ta kuma ce matsayin rasha ba ta sauya ba a kan yadda take kallon ta'addanci a matsayin barazana ga zaman lafiya na duniya hakanan kuma ta ce rasha a shirye take ta bayar da taimako da kuma aiki tare da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka dangane da najeriya zakharova ta ƙara cewa rasha a shirye take ta ci gaba da baiwa najeriya taimako kuma sojoji da jami'an tsaron ƙasar suna da ƙwarewa mai yawa da suka samu a fagen fada da ta'addanci hakanan kuma ta yi ishara da yadda faran hula waɗanda suka hada da mata da ƙananan yara suke jin jiki matuƙa saboda ayyukan ta'addancin a ƙasar ta najeriya ƙasar najeriya dai tana fama da matsalolin tsaro daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka hada da boko haram da ƙungiyar nan ta iswaf da kuma barayin daji masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa a cikin ƙasa da mako ɗaya dai an sace ɗaliban makarantu a arewacin najeriya da dama da hakan ya tilasta wa mahukunta rufe makarantu a wasu jihohin na arewacin ƙasar da kuma tsakiyarta. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Makaman Iran masu linzami ne kan da garkon da ke takawa makiya birki wajen kama tari. Kwamandan rundunar soja ta Sayidu Shuhada da ke Tehran janar Kurbani Muhammad Wali Zade shi ne bayyana haka inda ya ce makamai masu linzami da Iran ɗin take da su. da kuma jiragen sama marasa matuƙi su ne suke takawa makiya birkin janar ƙurbani muhammadu ali zade ya kuma ce albarkacin sadaukar da jinanai da shahidai suka yi ne da kuma ƙwazon ƙwararrun masana suka sa iran samun wannan ƙarfin da take da shi wali zade wanda ya halarci taron girmama rundunar sa kai ta al'umma ta basij da ke wato a kudancin birnin tehran ya ƙada cewa iran ta samu matsayin da take da shi ne a wannan lokacin daga jihadin shahidai da tsayin dakar al'ummar iran sannan kuma ya ƙada cewa a halin yanzu ƙarfin iran a fagen makamai masu linzami ya kai koli da makiya suka kwana da sanin cewa duk wata barazana ta kawo jamhuriyar musulunci ta irin harin to za ta fuskanci martani mai tsanani hakanan kuma ya ce al'ummar iran ba ta taɓa zama mai tsokana da fara kai hari ba a cikin kowane faɗa amma kuma ba ta ja da baya a gaban barazana ta makiya janar ɗin na soja na iran ya ishara da martarin da iran ta mayar bayan shahadar janar shahid kasim suleimani da ya tabbatar da ƙarfin da take da shi wannan ƙarfin ne dai yake hana abokan gaba ta ba a rado da ka su kawo irin ɗin hari falasɗinawa sun karɓi gawakin shahidai sha biyar daga 'yan mamaya ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta sanar da karɓar gawakin shahidai sha biyar a jiya laraba a ƙarƙashin yarjejeniyar musaya fursunoni da kuma gawaki da ƙungiyar agaji ta red cross ta shiga tsakani wajen aiwatar da shi sanarwar ma'aikatar kiwon lafiyar ta fadas inu ta ce daga lokacin da aka fara musayar zuwa yanzu adadin gawokin shahidan da suka karba sun kai 345 kuma an riga an gudanar da gwaje-gwaje a kan tara daga cikinsu domin tantancewa da tabbatar da cewa su ne mai magana da yawon ƙungiyoyin agaji mahmud basal Shi shine tabbatar da karɓar gawakin na shahidai da miƙa su ga asibitin nasar da yake a khan yunus a kudancin gaza tun da fari 'yan gwagwarmaya a gaza sun miƙa gawar wani sojan mamaya da maraicen shekarun jiya talata a gefe ɗaya kakakin ƙungiyar hamas hazim kasim ya ce Mika gawar sojan mamaya yana ƙarƙashin aiki da yarjejeniyar da aka cimmawa ne ta tsagaita wutar yakin hakanan kuma kasim ya yi kira ga masu shiga tsakani da su yi matsin lamba ga haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan ta dakatar da ketar yarjejeniyar tsagaita wutar da take yi tun bayan tsagaita wutar yaƙi ne dai a gaza haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da kai har-hare a sassa daban-daban na wannan zirin da sanadiyar haka fiye da falasinawa uku ne suka yi shahada a nata gefen ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas ta ce sun miƙa wa haramtaccen ƙasar ta isra'ila gawokin fursunoni 26 daga jimillar 28 da ya kamata su miƙa musu. an rutsa da tsohon shugaban ƙasar najeriya a gini bisau bayan jin mulki rahotanni da suke fitowa daga gini bisau sun ce tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan a halin yanzu yana birnin bisau babban birnin ƙasar gini bayan da sojoji suka kwace mulki suka kuma hana shiga da fita daga ƙasar jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar da ɗaruruwan masu sanya ido a zaben da aka gudanar a ƙasar makon da ya gabata sun kasa ficewa daga cikin wannan ƙasa bayan jin mulki labarin ya ƙara cewa sojojin da suka yi jin mulkin sun kwace iko da ƙasar ne daidai lokacin da ake kirga ƙuri'un da aka kada a zaben da aka gudanar a cikin 'yan kwanaki kaɗan da suka gabata ƙarshen labarin duniya kenan. To yanzu sai a ga zama da mu a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su suka haɗa da sharhin bayan labaru shirin na kokun san mu kuwa harshen sun fi kihu shirin matasa da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa a yi sauraro lafiya. Barkan mu da haka da kuma sauka da mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da Amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar Ikhwanul Muslimin a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda. Da fatan masu saurari sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan ƙungiyar ikhwanul muslimin a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan fadar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke ƙasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, ɗaya dawar Larabawa da suke ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, ƙila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu. To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul musulmi. ƙila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai iya yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon su kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 27 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da shirga watan Jama'a Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan Nuwamban shekara ta 1919 bayan yakin duniya na biyu aka sake rarraba kan iyakoki aka sake rarraba kan iyakokin kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kayi a yankin wanda kuma hakan ya zo ne a cikin wata yarjejeniya wadda aka rattaba wa hannu a birnin paris na kasar faransa ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1999 kasashen da abin ya shafa dai sun hada da daularin usmaniya austria da kuma hungary dolar usmaniya da ya tura sun raba ta zuwa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu iraki syria labanin jordan da kuma palestino inda sun so aka sanya su karkashin ikon kasashen ingila da faransa kai tsaye a inda wasu kuma aka su karkashin ikon majalisar kasashen duniya a lokacin da kuma turawan ingila suka kafa isra'ila a kan kasar palestino masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau banda kasashen turkmenistan kyrgyzstan uzbekistan kazakistan tajikistan afghanistan da kuma jamhuriyar azerbaijan suka shiga cikin kungiyar haɗin kan tattalin arziki ta eco adadin mambobin wannan kungiya ya kai kasashe goma kuma an sanya wa wannan rana ranar eco an kafa kungiyar eco ne a shekara ta hudu domin ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki tsakanin kasashen iran da turkiya da kuma pakistan an kirkiri wannan kungiya ne dai yau bayan koma banda kungiyar haɗin kan al'ummomin kasashen yankin ta rcd ta samu wadda aka fa a shekarar ta 1964 kungiyar eco na ƙoƙarin ƙara haɗin gwiwar tattalin arziki a tsakanin ƙasashe goma na yammacin asiya wannan kungiya dai ta kuma rattaba hannu akan yarjejeniyoyi daban-daban na haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi na ƙasa da kasa masu saurari ko kun cewa shekaru biyar da suka gabata a rana irin ta yau a kashe injiniya musan fakhrizade mahabadi daya daga cikin fitattun masana ilimin kimiyya a bangaren bincike na soja a jamhuriyar musulunci ta iran musan fakhrizade dai babban darakta ne na cibiyar bincike ta kimiyya ta iran wanda ta yi ayyuka masu tarin yawa a bangarori daban-daban na nukiliya baga kuma yana da hannu a ayyuka daban-daban da aka gudanar ta fuskacin bincike na wannan cibiya musamman a bangaren tsaro da al'amuran nukiliya da dai sauransu ya kasance mataimakin ministan tsaro shugaban hukumar bincike da kirkire-kirkire kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa shirin nukiliya na iran an haifi mohsin a shekara ta 1957 a birnin kum sannan kuma ya shiga rundunar kare junju juhalin musulunci ta iran tun farkon kafuwarta ya kuma fara ayyuka na kimiyya da bincike ta hanyar kafa cibiyar bincike ta irgc ya yi digirin sani biyu a fannin kimiyyar nukiliya kuma tun a shekara ta 1992 yake aiki a matsayin mamba a tsangayar ilimin physics a jami'ar imam hussein alaihi salam bayan haka kuma ya zama shugaban jami'ar fasaha ta malik ashtar ya taka muhimmin rawa wajen ci gaban kimiyyar tsaro da fasahohi na iran fahrizade ya kuma taka wata rawar wajen samar da na'urori na ga kafi a kasar iran a lokacin da ake fama da annobar corona kuma ya ɗauki ƙwararren matakai tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta ƙasar iran ɗin wajen kira na'urori waɗanda suka dace domin ayyuka na tantance cututtuka a ƙarshe dai bayan kwashe tsawon lokaci na rayuwarsa na gwagwarmaya da ƙoƙari da yi a fagen kimiyya da tsaro na ƙasar iran ya yi shahada a wani harin ta'addanci wanda aka kai a yankin damaban a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 2020 kuma ya bar tarihi mai ɗorewa a fagen kimiyya da fasaha ga 'yan ƙasarsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 sa gabata a ranar irin ta yau kimanin watanni biyu bayan fara yakin da tsohuwar gwamnatin kasar iraq ta kallafa wa kasar iran sojin ruwa na kasar iran din suka samu ta gagarumin nasara ta korar sojojin ruwan ba'az a wani samame wanda ake kira da operation peril a gabar ruwan tekun farisa a yan wannan farmaki a lokacin da ake gabza yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu an lalata wani adadi mai yawa na jiragen yakin gwamnatin ba'as tare da mummunar barna ga tashar jiragen ruwa ta albakar da take ƙasar iraki da kuma take arewa maso yammacin tekun farisa bayan wannan farmaki ne sojin ruwan ƙasar iran suka mamaye wannan yanki baki ɗayansa akan haka a ƙasar iran a hukumance an sanya wannan rana ta zama matsayin ranar sojojin ruwa ta ƙasa saboda jarantaka da sadaukarwa da sojin ruwa na kasar suka nuna wannan farmaki wanda suka kai a daidai irin wannan rana rundunar sojin ruwa ta kasar iran tana da matsayi na musamman a tsakanin rundunonin sojin kasar bisa la'akari da irin ma gudunmuwa wadda suka bayar a lokacin kalafafen yakin shekaru takwas wanda aka gwabza tsakanin kasar iran da kuma gwamnatin ba'as karkashin jagorancin shugaban kama karya na kasar iraki inda bayan kokarin su da kuma wasu bangarorin sojin sama da na kasa rundunar sojin ruwan ta iran ta kasance mai ba da tallafi ga dukkanin sauran bangarori na soji a wannan yaƙi har aka kai ga samun nasara آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda yau ma da Allah za a ji mu dauke da wani shirin a cikin darasi na 150 a cikin shirin namu na yau dai za a ji tattaunawa da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da yanayin hanyoyi da ke cikin iran waɗanda suka hada manyan birane musamman daga babban birnin tehran zuwa sauran larduna na cikin ƙasar iran za a ji yadda wannan tattaunawa za ta gudana a tsakanin muhammad da sa'id amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. وضعیت یعنی کنونی ننزو جاده هنیا چگونه یایا به نظر من اگنی نه مناسب ونده دیده چی؟ راه هنیا آزاد راه hanyar kai komo. Chand bar. Wasu lokuta. Otobus. Motar bas. Safar. Tafiya. Man safar kardam. Ni na yi tafiya. Shahr. Gari. Muktalef. Daban-daban. Man. لذت بردم نی نجدی من دوست دارم نی اینسان خودروی شخصی موتا تکشنکی خوشبختانه از کن ساعه در طول از اون امکانات رفاهی ابابن more rayuwa خوب میکاو آن فراهم است ان سامر دشی تو درست میگویی کی ابند دکا پدا هکنی من یادم هست اینا نتونی. چندین نقطه وسوراری مسیر هنگا مسجد مسلاچی رستوران ورن چن ابینچی مسافرخانه ورن سبکر بایکی کنار هم گپنجونا جونا من دیدم نینا گنی فراهم شدن یلواتا آسایش سوکی مسافران متپیا خدمات ایوکن جن دادن جماعه متمرکز وندا یتترو در طول راه از آن هنیا آن در نظر گرفته شده است شی an yi la'akari da shi. Ƙadimi Daɗaɗɗe To haddi Zuwa wani haddi Avalin Na farko آسفالته نکلتا سال 1911 شکره تا الب ریترا دو گوم آن ساخته شد شی نشی عبور و کارمان توگا پهن میپدی آنها نوسازی کردند سو سن سابنتا مسلما بابو تنتما زیاد شدن yawaita automobil mota machine ro karamar mota on ijab mi shi yana samarwa Hamintoras. Haka ne. حکنی تو میگویی کی کنا پدن اکنون حالین ینزو حتی هر ما روستاها قویکا بزرگ را ببن تیتی وجود دارد اکویشی من عبور کرده ام نی نتبه وچوا بخش کوچکی ونی بنگری کرمی من شنیده ام نی نه جن ما می توانیم موزم و ایا ایمن کاریا جدید سابو سفر کنیم muyi tafiya to madalla banda aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin tattaunawa yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji irin tattauna ta gudana tsakanin muhammadu kuma abokinsa sa'id ga dai yadda tattauna ta gudana a cikin harshen farisanci وضعیت کنونی جاده های ایران چگونه است؟ به نظر من وضعیت جاده های ایران مناسب است. من چند بار با اتوبوس به شهرهای مختلف سفر کردم و از سفر در ایران بسیار لذت بردم. من هم سفر با اتوبوس و خودروی شخصی را بسیار دوست دارم. خوشبختانه در طول جاده ها امکانات رفاهی خوبی فراهم است. درست میگویی. یادم هست که در چندین نقطه مسیر مسجد، رستوران و مسافرخانه را در کنار هم دیدم. برای فراهم شدن آسایش بیشتر مسافران، این خدمات متمرکز در طول راهها در نظر گرفته شده است. جاده های کنونی در همان مسیر جاده های قدیمی است. تا حدی اولین جاده آسفالته در سال 1911 در ایران ساخته شد که در واقع همان مسیر عبور کاروانها را پهن و نوسازی کردند. مسلما زیاد شدن اتومبیل ها و نیاز به راه های ماشین رو این را ایجاب می کرد. همینطور است که میگویی اکنون حتی روستاهای ایران جاده های مناسب دارند و بزرگراهها و آزادراههای زیادی نیز در ایران وجود دارد. مثل بزرگراه تهران قم من چند بار از آن بزرگراه عبور کردم بزرگراه تهران قوم بخش کوچکی از راه های ایران است بله شنیدم که از تهران می توانیم با آزادراه های ایمن و جدید به مشهد، اصفهان و یا تبریز سفر کنیم. تو مجله. یعنی کما سی اگر gyara دومین domin دا tare da tarjama a cikin harshen hausa وضعیت کنونی جاده های ایران چگونه است؟ یا یا یعنی این هنیوین ایران یکی انزو به نظر من وضعیت جاده های ایران مناسب است. اگنینا یعنی هنیوی ایران یادچی من چند بار با اتوبوس به شهرهای مختلف سفر کردم و از سفر در ایران بسیار لذت بردم. نی اوسلو کتا نای تپیا زوا گروروا دبن دبن نجدد این تفیه ا ایران من هم سفر با اتوبوس و خودروی شخصی را بسیار دوست دارم. خوشبختانه در طول جاده ها امکانات رفاهی خوبی فراهم است. نیما اینا متقر سن انی تپیا د موتر بس د کما موتر ا اچکن سا ا اکن دکنن منیان هنیوی ان سامر دا کایی کم ور رایوا درست میگویی. یادم هست که در چندین نقطه مسیر مسجد، رستوران و مسافرخانه را در کنار هم دیدم. abin da ka faɗa haka ne ina tune a wasu wuraren tsayawa na kan hanya na ga masallaci da wurin cin abinci da wuraren sabkar baƙi a gefen juna برای فراهم شدن آسایش بیشتر مسافران این خدمات متمرکز در طول راهها در نظر گرفته شده است an samar da waɗannan abubuwan more rayuwa ne akan hanyoyi domin ƙara samarwa matafiya sauƙi جاده های کنونی در همان مسیر جاده های قدیمی است. هنیوی ینزو سنا اکان ودنن سپین هنیوی نه. تا حدی اولین جاده آسفالته در سال 1911 در ایران ساخته شد که در واقع همان مسیر عبور کاروانها را پهن و نوسازی کردند. زوها ونی حدی an yi hanyar kwalta ta farko a Iran a cikin shekara ta 1911 wanda hakika hanya ce ta wucewar gungu-gungu na matafiya aka ƙara faɗinta tare da sabunta ta. مسلما زیاد شدن اتومبیل ها niyaz be به راه های in رو این mikard babu tantama yawan motoci da bukatar hanyoyin mota shine ya jawo hakan hamin همینطور است که میگویی اکنون حتی روستاهای ایران جاده های مناسب darand wa بزرگراهها و آزادراههای زیادی نیز در ایران وجود دارد. haka ne kamar yadda ka faɗa yanzu har ƙauyuka a iran suna da tituna masu kyau kuma akwai manyan hanyoyi kai komo da yawa دیوا ایران مثل بزرگراه تهران قم من چند بار از آن بزرگراه عبور کردم کمر بابا هنگ تهران زوا قم سود داما نبی و هنگر بزرگراه تهران قم بخش کوچکی از راه های ایران است بر هنگر تهران زوا قم ونی بنگره نی کرمی نه hanyoyin ایران. بله. شنیدم که از تهران می توانیم با آزاد راه های ایمن و جدید به مشهد، اصفهان و یا تبریز سفر کنیم. ای نجی چه و زم ایا ین تپیا امن ین هنیوی مسو امنشی چی کما سبی تهران زوا مشهد، اصفهان کو تبریز. تو الله. انجی دا ونان تتونا و تگودانا محمد دا ابو کنسا سعید dangane da yanayin hanyoyi a iran da kuma yadda hukumar kula da hanyoyi ta iran da zirga-zirga da kasar ta ɗauki matakai na samar da hanyoyi waɗanda suka haɗa manyan birane na cikin jamhuriyar musulunci ta iran musamman ma daga babban birnin tehran zuwa manyan larduna idan allah ya mu a mako na gaba za a je mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a matan dukkanin waɗanda suka dafa wajen hada wannan shiri ni abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Tuma to jama'a masu ware an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa hamid kwana ɗaya bayan wannan tattaunawa sun tafi tare zuwa babban ɗakin taro inda suka iske shi cike da baƙi waɗanda suka zo domin taya mahaifi da mahaifiyar sa'id murnar dawowa daga aikin hajji inda aka ci abinci aka yanka rago aka miƙa kyaututtuka da aka saya domin taya su murna to na ne maka kawo ƙarshen shirin na yau sai allah mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu da kuma waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin afefe musamman malama julayi ne abdullahi salihu tsana ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba I'm amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen zikiri a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya Shin akwai matsala wajen maye gurbin zikirin ruku'u da sujjada da juna da gangan? Amsa Idan mutum ya karanta su a matsayin cikakken ambaton Allah maɗaukakin sarki, to babu matsala, ruku'u da sujada da sallah gaba ɗaya sun inganta, amma duk da haka dole ne mutum ya karanta takamaiman zikirin da ake yi a cikin ruku'u da sujada. Tambaya. Idan mutum ya manta ya yi zikirin ruku'u yana mai sujada ko aka san haka, wato ya yi zikirin sujada yana mai ruku'u, sannan ya tuna kuma ya gyara kuskuren, shin sallansa ta ɓaci? Musa, babu matsala kuma sallansa ta inganta. Tambaya, Idan mai sallah ya tuna bayan ya idar da sallah ko a cikin sallar ya yi kuskure a cikin zikirin ruku'u ko sujjada menene hukuncinsa? Amsa, idan ya riga ya shiga wurin ruku'u da sujjada, to babu wajibin da ya hau kansa. Tambaya, shin ya isar a yi tasbihi guda hudu sau ɗaya a cikin raka'a ta uku da ta hudu? Amsa, adadin tasbihi guda hudu a sallah sau uku ake yi. Tambaya, idan mutum ya mance ya faɗa sau hudu bisa kuskure, shin sallarsa ta kasance karɓaɓɓiya a wajen Allah maɗaukaki? Amsa, babu matsala game da hakan. Tambaya: Menene hukuncin wanda bai san cewa ya karanta tasbihi huɗu sau uku ko sama da haka ba ko kuma ƙasa da uku a raka'a ta uku da ta hudu na sallarsa? Amsa: ko da sau ɗaya karanta ma ya wadatar kuma babu laifi a kansa idan kuma bai yi ruku'u ba yana iya ɗaukan ƙasa da uku ya karanta sai maimaita har ya samu tabbacin cewa ya karanta sau uku tambaya shin ya halatta a karanta bi haulillahi wa a komo wa aq'ud yayin da jikinsa yake motsi a yayin sallah kuma shin hakan ya inganta kamar yadda yake a tsaye amsa wannan ba matsala ciki kuma asalin wannan zikiri da aka ambata ana yin shi ne a lokacin da ake miƙewa tsaye lokacin da za a zo da raka'a ta gaba a sallah tambaya me ake nufi da zikiri shin ya haɗa da yin salati ga annabi da iyalansa Amsa: Duk wata magana da take ɗauke da ambatan Allah Maɗaukaki ana ɗaukanta a matsayin zikiri, kuma yin salati ga Manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi da iyalansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare su na daga cikin mafifitan zikiri, sai dai zikirin da ke wajibi a ruku'u shine subhana rabbiyal azim wa sau ɗaya. Kuma a cikin sujjada, subhana rabbiyal a'ala wa bihamdi sau ɗaya. ko kuma subhanallahi sau uku. Idan kuma ya musanyi zikirin da wani misali alhamdulillah ko Allahu akbar hakan ya wadatar. Tambaya A cikin sallar wuturi wacce raka'a ɗaya ce, idan muka ɗaga hannayenmu cikin kunuti, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki buƙatunmu, shin akwai matsala wajen faɗin buƙatunmu da yaren farisanci? Amsa. Babu matsala wajen yin addu'a a lokacin kunuti da yaren Farisanci. Hasali ma babu matsala wajen yin addu'a a lokacin Kunuti da kowane harshe ba larabci ba. Yanzu kuma za mu fara gabatar da hukunce-hukuncen sujada ne kamar haka. Tambaya. Menene hukuncin yin sujada da taimama akan siminti da tiles? Amsa. babu matsala wajen yin sujjada da yin taimama a kansu, duk da cewa itiyaɗi kada a yi taimama a kansu. Tambaya Shin akwai matsala wajen sanya hannaye a lokacin sallah a kan taris da ke da ramuka ƙanana? Amsa Babu matsala. Tambaya Shin akwai matsala wajen amfani da ƙasar sujjada wadda ta yi baƙi sannan ta zama datti ta yadda dattin ya rufe ƙasar ya hana goshi taɓa ƙasar? Amsa. idan dattin da ke kan ƙasar sujjadar ya yi yawa da har zai zama shamaki tsakanin goshi da ƙasa to sujjada ta ɓaci nan sallah tambaya wata mace ta kasance tana yin sujjada a ƙasa wato turba amma goshinta yana lullube da mayafi musamman wurin sujjada shin dole ne ta maimaita waɗannan sallolin amsa ba sai ta sake maimaita su ba idan ba ta san shamaki ba ne lokacin sujjada tambaya wajibi ne a sanya gaɓoɓin sujada guda bakwai a ƙasa yayin sujada amma ba za mu iya yin haka ba saboda yanayin lafiyar mu na musamman kasancewar muna cikin nakasassu da suka samu raunuka a lokacin yaƙi muna daga cikin masu amfani da keken guragu don haka don yin sallah ko dai mu ɗaga ƙasar sujada zuwa goshinmu ko kuma mu ɗora ƙasar sujada a hannun kujera mu yi sujada a kai shin wannan aiki yana da inganci ko babu? Amsa, idan za ku iya sanya ƙasar sujjada a hannun kujera ko akan wani abu kamar tebur makamancinsa, ku yi sujjada a kai, to sai ku yi hakan, kuma sallar ku ta inganta. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, to dole ne ku ɗaga ƙasa hannuwanku kuma ku sanya goshinku a kan ƙasar sujjadar. Idan kuma ba za ku iya yin ruku'u ba kwata-kwata, to sai ku sun kuyar da kanku maimakon yin sujjada. Idan wannan ma ba zai yiwu ba, to ku yi nuni da idanunku. Tambaya. Menene hukuncin yin sujjada kan dutsen marmara da aka lullube da ɓan harami mai ɗaukaka? Amsa. Babu wata matsala da yin sujjada a kan dutsen marmara. Tambaya. Menene hukuncin sanya wasu yatsun kafa ƙari da babban yatsa a ƙasa yayin sujjada? Amsa. Babu matsala game da hakan. Tambaya. An samar da ƙasar sujada domin sallah kuma amfaninsa yana ƙidaya adadin raka'o'i da sujada ga mai sallah kuma yana kawar da shakku. Da fatan za ku bayyana mana ra'ayinku mai daraja, lura da cewa lokacin da aka sanya goshi a kai yana motsawa zuwa ƙasa saboda kasancewar ƙarƙashinsa akwai ƙarfi. Shin yin sujada a kansa yana inganta a wannan lamarin? Amsa. Idan ya kasance wurin da ake sanya goshin abin da ya halatta a yi sujjada a kansa ne, kuma bayan lotsewarsa yakan tsaya cak bayan ɗora goshi a kai, to babu matsala wajen yin sujjada a kansa. Tambaya Wace kafa ce za mu ɗora a kan ɗayan idan mun zo zaman hutu bayan sujada? Amsa. Ana so mutum ya zauna a kan cinyarsa ta hagu, ya ɗora bayan ƙafarsa na dama a cikin ƙafar hagu. Tambaya. Menene mafi alherin zikiri bayan karatun zikirin wajibi a cikin sujada da ruku'u? amsa yana da kyau a sake maimaita zikirin wajibi kansa har ma ya fi kyau a kammala da tilo baya ga haka ana so a lokacin sujada a ƙara da karanta salatin annabi da iyalan gidansa tsarkaka alaihimussalam da kuma addu'ar neman biyan buƙatun duniya da lahira masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato A nan ne za mu jalin zamunsa, sai kuma a wani makon za mu ɗora daga inda muka tsaya, ku huta lafiya. don matasa. Bismillah Rahman Rahim masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamurin da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Yau zai kai mu a tarayyar Najeriya. inda za mu yada zango a cibiyar hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi inda ake horasa da matasa domin samun sana'o'in yi na dogaro da kai sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Shin gauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ya yi ɓanna wani ya kashe fi ma. gobe da fatan masu sauraro na tare da mu. Kamar da aka ji a farkon shirin yau za mu yada zango a cibiyar hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya inda ake horas da matasa domin samun sana'o'i na yi domin dogaro da kai. Gurin hukumar dai shine samar ma matasa guraben aiki ta bi su sau da kafa tare da shawarwari domin dogaro da kai Profesa Musa Mai Samari shugaban hukumar ya yi ƙarin bayani a kan yadda hukumar tasu ke ta yadda aikin nata. Na tallafa wa matasan jihar Bauchi domin su rabu da zaman kashe wando da matalauci saukar da nauyin da ke kanmu daidai abun aje a faɗa ba kowa zai iya zuwa ya ga sunan mu ana ganin su suna cikin ayyukoki daban-daban ko da na spider da cosmopolitan domin suna sun fito karara tunda suna cikin rigunan su na uniform to amma akwai wanda ana ganin su wajajen sana'o'i da abubuwa wanda kowa in dai mutum yana so ya faɗi gaskiya ya san cewa matasan bauchi yanzu fa an daina zaman banza ana ayyukan yi kuma yaran da suke makarantu har ga Allah an gode wa Allah wanda suka samu zuwa jami'o'i makarantu na gaba da sakandare da yawa kuma wannan ba zai samu ba sai dai in takaddun su na kammala karatu sakandare ina kira ga matasa ina kira ga iyayensu ina kira kuma daga shugabanni duka na al'umma da na addinai da cewa haƙƙi ne akan mu ba wa gwamna kaɗai ba ba wa ma'aikatar mu ba tabbatar da tarbiyya na gari daga gun yaran nan ko matasan nan ko kuma mataye domin tarbiyyan su na gari shine zaman lafiya an mun bar wa gwamna shi ɗaya hannu ɗaya baya daga dole kuwa mu hada hannu gu ɗaya mu yi wannan aiki domin mu cimma nasara abin da yasa nake jaddada cewa iyaye tashi habbasa yaran nan fa a gidajensu yaro ya je makaranta ba mu za mu tashe shi da safe mu ce wanka ba ba mu za mu ce masa ya kama hanyar makaranta ba ba mu za mu tambaye shi ina ka wuni yau ba ya kamata iyaye su ne da wannan haƙƙi mu kuma za mu yi namu haƙƙi mu tabbatar mun samu masu gurabe mu kuma tabbatar da cewa yanayi mai kyau domin su iya yin wannan karatu wannan mun yi kuma muna roƙo saura masu kana su ah, goyon baya da kuma guduma sai dai a lokuta da dama matsalar da matasan ke korafi a kai ita ce rashin samun aiki yi ko da sun samu horon ko kuma sun kammala karatu lamarin da suka danganta da wani sakaci na gwamnoni malam ahmed abdullahi wani matashi da ya kammala karatunsa na digiri kuma bai da aikin yi ya zayyana wasu matsalolin da suke cin karo su kamar haka kusan kashi tarayya jiha da kuma kananan saboda su ne ba za su yi dama na yanda wanda ya gama karatu zai samu aiki to gwamnatin ba sa buɗe dama ya ce maka ga aiki a gwamnati ko na jiha ko tarayya a wani minista ka je ka je ka ce kana neman aiki a wajen za ce ma sai ka bada kaza kafin a baka aiki ta ina za ka samu wannan kuɗin ka gama makaranta kenan da ya ka gama makaranta wa biya ma gaskiya ni wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aikin gwamnati yake daɗa fita min are kusan kullum da yanzu haka ga na gama makaranta inda dan samu jari ko ban buɗe shago ina kasuwanci ba ina da ra'ayin na yi noma dan na san wanne ya fi samu saboda babu yadda za in je ni kadai ina son ai an ce za a dauki ma'aikata misali mutum ɗari sai ka an kawo application mutum saboda dubu biyar to ta yaya ka zama da wannan kuma akasarin wannan wanda suka ka application mutum dubu biyar ɗin da ka samu wani an turo shi daga Abuja wani dan majalisa dan garin su ne dan uwansa ne wani yayansa ne ma famman sakatare a wannan ministry ko ma babansa ne to irin su irin su da dauka tun daga makaranta ban ji wajen da aka ce wai gashi ana neman ma'aikata ba waje ɗaya ne na ji wai ana daukan ma'aikata a nan TS na je na tambaye suka ce ma an rufe karban application kuma ni na san abokai na wanda suka ce mun sun kai nasu amma su da suka ce mun sun kai nasu sun gaya mun cewa direction din su ba wai kawai ni yanda na dauki kaina na kai ba haka su suka yi ta karkashin kasa ne nasu To yanzu miye ku matasa kuke ganin wannan matsala za ta haifawa a nan gaba idan ba a ɗauki matakai a kai ba, kuma wata shawara ce kake da shi ga matasa, wannan ma wata tambaya ce da na yi ma Malam Ahmed Abdullahi matashi a jihar Bauchi. A gaskiya akwai matsala sai akwai matsala saboda yanzu kusan zan ce ma duk wani matashin da ya san halin da yake ciki ya fi yadda da kan cewa yana rayuwa ne na rashin tabbas saboda zaka wahala kai karatun babu aiki in kasuwanci kake so ba jari dan kamfanonin da masu kuɗi da zo su bude a kasan ku ba wuta ba tsaro da sauran su ta ina da su ya taho daga wani America ko ta kasa dai haka wanda suke da dan hali su zo sai suna son su zo su bude kamfani a kasan gwamnati ana mata kallon barauniya kuma yan kasa na mu kallon yan iska rashin tsaro da sauransu da waye dai auka suke zo su nisa dukiyar su a kasan tashi dai a barnata musu buri na shi ne. a lokacin ina makaranta in samu aikin gwamnati ba wai dan in wawuri kuɗin gwamnati ba saboda na yi attachment ɗina a nan Ministry of Lands na Bauchi State na ga matsalolin da suke fama da shi a wajen akan abubuwan da ya shafi harkan fili land administration da sauransu ni na yi tunani ta inda za a iya samu sauki solution to wannan problems to a buri na shine samu aiki musamman a wannan wajen tunda a nan ne na san matsala idan na warware wannan matsalan wajen na bar wajen ko ko bayan shekara ɗari ne za a tuna gaskiya hukumomi ya kamata su sun san abin da ya kamata su saboda gaskiya ni ban ya dace wai hukuma ba su san matsalar yan ta. a matsayin su na gwamnati kenan wani hanya da yadda da su na inganta rayuwar dan kara talaka sun san su kuma ɗalibai su dage su yi karatu tsakani da Allah kar kai karatu dan ka ci jarabawa gaskiya kalubale ne sosai hukumomi masu zaman kansu da sauransu su dage suna ɗaukan ma'aikata irin mu irin mu yaran talakawa yan kasa kaga ta nan da su rage mana wasu nauyin akwai ma'aikata wanda sun kai retirement age wasu sun yi laifin da ya kamata a kore su da sauransu biyu annan abi a sallame su ga irin mu irin mu na fresh graduate muna yawa a gari ba aiki wani yana na takardar sa ne yake da jahilci ya fi shekara talatin din yana aiki kuma an san shi amma an ki a sallame shi akwai kuma da suka yi lishi an ki a sallame saboda ana ga su ƴaƴan wane ne ko kuma awa wane ya san da su ko su suka yi hidima aka kafa gwamnatin kaga wannan duk da cewa irin su irin su duk a sallame su ta ɗebo irin ko mu din aka ɗebo aka ga wani yayi laifi ko wata takardar sa bai cancanta na ɗauke shi ba a sallame shi ba kai ba ni waje shi kenan kowa in ya ga haka ta wallahi ina mai tabbatar ma kasar nan za ta kyau kuma wani matsalar rashin aikin sai da zama tarihi musa ke koma wajen Profesa Musa Mai Samari shugaban hukumar lura da matasa ta jihar Bauchi, domin jin koyaya suke kallon korafin matasan ga dai abun da yake cewa inda mutane sun san hakkin su na arzikin da Allah ya musu da duk na abubuwan babu da alal misali kai a tajirin da ka dankari kuɗi ka aje a dakinka yaran nan suna nan da yunwa a cikinsu akwai kalman da ke faɗa a turanci in matalauci bai iya yin barci ba don yana yunwa to kai a tajirin da kake koshe ba za ka yi barci ba domin matalaucin nan yana faɗa ke ka gane ma'ana ai ba wanda ya tsira in muddin yaran nan ba a kula da su sun samu kwanciyar hankali sun samu abinci sun iya sun yi barci ba domin kai ma ba za ka yi bacci fara na cewa federal government cewa kamfanonin nan da suke hakan mai kamfanonin da suke samun duk wani arziki a Najeriya ana cire wata haraji shine ya zama abin da ake ce da isa petroleum tax fund domin me domin a aje shi domin a ilmantar da yayan Najeriya wato social responsibility din su kenan to ba kamfanoni kadai ba mutanen da Allah ya arzita su ya kamata su ma akwai abin da za su cire ko da yake mun san addinance an riga an kayyade wannan zakako to amma ai ba zayyana mana ba sauraro a nan zan dasa aya a shirin na yau, amma da izinin Allah a mako na gaba za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman wakilinmu na Arewa maso gabashin Najeriya Mu'az Umar Harɗawa da ma Muhammad Aminu Ibrahim Kiya wanda ya haɗa shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ranar tafiya san na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka duka abin da da ba yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba. Ko ina ka leka ka yi duba jahilin. tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake da da ya fi ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci music masu raro kada a gaji haɗa yau dai barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hiran da muka faro da shehun malami muhammad salih zari daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da waɗannan haƙoƙi na addinin musulunci malamin yana yi mana fassarar littafin imam zinul abidin ne nan imam husaini alaihi salam da littafinsa mai suna risalatul hukuk wato saƙon haƙoƙi yau kuma malam zai fara mana sabon babi ne kan haƙƙin gani da yadda haƙƙin ba zai tozarta ba yau za mu tashi akan haƙƙul basar haƙƙin da ya rataya a gare ka a wuyanka kai ɗan adam wanda allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin dole ka kiyaye dangance da wace gaba ganinka kina mun ji harshe mun ji ji to yanzu muna akan gani sai maulana ali zainul abidin alaihi salam ya ce wa amma haqqu basrika fagadtuhu amma la ya laka wa tarku ibtizali illa li mawdi ibratin tastaqbilu biha basran aw tastafida biha ilman maulana ali zainul abidin alaihi salam yake cewa haƙƙin ganinka ko in ce haƙƙin idonka a kanka kai ɗan adam wanda wajibinka ne dolinka ne ka kiyaye ka ba wa ganinka wannan haƙƙin in ba ka kiyaye ba in ka tozarta haƙƙin gobe lahira ya shari'a da kai husuma da kai a gaban Allah ta'ala to haƙƙin idon ka ne ka rufe shi Ganinka ka rufe shi ya zama ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba kada ya zama kana sake ma ganin ka ragama kana lekon asirin mutane kada ya zama kana sake ma idon ka ragama kana kallon abin da bai halatta gare ka ba kuma ka zama ba za ka ba idon ka dama ba a wajen kallace-kallace na banza da yofi sai a wuraren da abin da idon zai kalla to zai ba da wata ibra abin lura wadda za ka samu wani abun lura a nan dangane da abun da ka kalla wanda ya kai ka ga sanin girman Allah ta'ala so nawa Allah ta baraka wa ta'ala yake kiran mu a afala na ilal ibli kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat Allah so nawa yake nuna mana wannan yace me yasa ba za ku tsaya ku duwar ku kallo ba ku duba ku dubi halittan nan ta Allah ya Allah ya samar da su to ya zama duk abun da zaka kalla da idonka ya zama zai kai maka saƙo ne a zuciyarka wanda da wannan zaka fahimci ka san girman Allah ta'ala ka gani imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube ka da shi ko ka gode wa Allah ta'ala ya zama duk wani abin da za ka gani ya zama maka darasi ne kai kake ɗauka don ka samu ilimi da wannan abin da ka kalla ko gargadi fa basro basra babun lil itibar ce saboda me ido kofa ce hanya ce wadda ta nan ake iya lura da komai sai ka dubi halittar Allah ta'ala da ya shimfiɗa da ya yi a doron ƙasa da sararin sama kai sai ka dubi abun da Allah ya samar a gangar jikinka tukuna sannan za ka san girman Allah. Yara in mu ne yau ku tabbata ku gobe, amma yara Allah na nan. To madalla muna kada shida masu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shidi ne tarbiyyar iyali daga nan radiyon BOH da birnin Tehran wanda yake karkashin Hausa TV. Malam zai ci gaba da yi mana bayanin haƙƙin gani ne kan abin da ya kamata a kalla da abin da bai kamata a kalla ba. Wanda ta nan dole za ka sallama cewa kai ba kowa ba ne dole za ka sunkuya a gaban fadar Allah ka masa godiya da ido ake kallon wannan to yi amfani da idanunka da ganinka a wajen kallon ababen da za su ƙara maka kusanci da Allah ta'ala waka inna lil basari haqqan alal insan ido yana da haƙƙi akan ka kai ɗan adam menene haƙƙin shine ka rufe idon hajbahu anin nazri ila ma harrama ka rufe idonka ka kare idonka ya zama ba za ka taɓa kallon abin da Allah ta'ala ya haramta ba wannan haƙƙi ne na idonka da ya rataya a wuyanka wanda kallon abin da bai halatta ba huwa miftafun miftaful wulush fiktirafil zunubi wal asam kallo da ido kina ido wata ƙofa ce wata hanya ce wata ita take buɗe ma zuciya ƙofar shiga zuwa kinkimar manya-manyan zunubai da sabon Allah. Kaga ɓarawo ba zai yi sata ba sai ya kalla, mazinaci ba zai yi zina ba sai ya yi kallo, da dai makamanta irin wannan. Mai hassada ma da kallo yake yin hassada, duk sharri da ka sani, to sai ido ya kalla tukunna zuciya ta amsa. sannan sauran gabbai su tabbatar da ba a kallon ba fa don haka yi ƙoƙari ka kiyaye ka tare ka rufe ƙofar ganinka kar ya kai ka ga kinkimar miyagun zunubai don haka fayan lil muslim an ya gudda basrahu amma la ya hillu lahu wajibi ne ga musulmi inda har ka amsa sunanka na musulmi to wajibinka ne a same ka kana iya rufe idonka abadan ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba dolinka ne ka kiyaye wannan wa yanzur ila mawadi li'ibr tafi da minha fi bana'i shahsiyatihi kuma ka yi amfani da ganinka a wajen kallon abin da zai ƙara kusanta ka ga sanin Allah ta'ala da godiya ga Allah akan ni'imomin da ya yi maka wanda ta wannan za ka samu gina shaksiyarka ka zama mutum nagari ka kalli halin da wani ya fada a cikinsa ba don ka yi dariya ka ji daɗi ba mara kyau a don kai ka ɗauki darasi ka kiyaye kanka don gobe sannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ganinka a abun da zai kai ka ga samun fa'ida ribanta ribantuwa a sha'ani, ilimi wanda da shi zaka samu tace zuciyarka kuma ya amfane ka ya amfani al'ummarka ya amfani ka ya amfani iyalinka ya amfani gidanka ya amfani makwabtanka ya amfani al'ummarka to kai amfani da ganin ka ta wannan hanya masu raro ga shi dai malam ya koro bayanin idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan mako a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga shehun malamin namu muhammad salih lezare babban malamin ahalul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya kara wa malam lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake zuwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba tare da ɓata lokaci ba a yau shirin namu ya gato muku masu'ud kaharizi ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran da saba yin waƙe-waƙe kan abubuwa daban-daban da suka shafi ɗabi'a san ƙasa da kuma makamantansu to yau ya shigo shirin namu zan haɗa ku da shi da mun ji irin tsaraba da tanar mana da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ga kaharizi ɗauke da waka ai saurari lafiya. چراغ لال سوزم در خیال it's hard. To an gaishe ka Mas'ud harizi a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan masu sun gamsu kuma ta sun ji daɗin ta. Zan daga aya a nan saboda na ga an faɗa ga mun hannu lokaci ya riga yayi sai a tarbe mu a shiri na gaba. Za a ji mu ɗauki sabon shiri amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala ko ji shi kamar haka ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. هزار قیامت به پا کنی دانی که چیست حاصل انجام عاشقی جانان را ببینی و جان را فدا کنی خوش که دلت را رها کنی دیوانگان سلسلت را رها کنی